a nan cikin garin argungu wanda allah maɗaukacin sarki ya muna arzikin haduwa tare da malamanmu da alaramoyinmu da 'yan agajinmu da dattijawanmu elders da matasanmu da sauran bayan allah da ke sauraronmu muna mai juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma allah maɗaukacin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci yana 26 da ne ko ko da bakwai eh 26 da watan Allah al-Muharram hijira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1400 da 48 da ya yi da yau muna goma sha daya. Da watan bakwai miladiyya shekara 2026 na rufu allah madaukakin sarki wannan haduwa kan allah ka sanya mata albarka subhanahu wa mana muna roƙonka wannan damuna ta mu allah ya ƙara mata albarka akwai rashin da muka yi na mahaifin abokinmu malamin mu alaran ma abubakar musa ɗan garba mahaifin shi ya wasu shekarun jiya mana kanka Allah ya gafarta masa Allah ka ba shi aljanna Allah ka a cikin banki lafiya wannan a gina wannan masallaci da sunansa babban Muhammad Suleiman Allah ka ba shi aljanna Allah ka rufe Allah ka ga iyaye mu baki daya Allah ka ba su aljanna inda alhamdulillah kamar kullum insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da karatu daga inda mun sojin misali inda mun kwana aya ta saba'in da hudu insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya saba'in da biyar a cikin wannan sura mai albarka a kan yan uwa musulmi Allah da hukun sauki shi ne bayanin dangane da abin da shafi ba addinin Allah kariya farkon musulunci ana ba addinin Allah kariya da yaki idan aka gano ba ku da ƙarfi a murkushe ku a murkushe addinin amma da musulmai suna da ƙarfi imani kuma Allah ya tabi shi sa kama jikinsu Allah ya taimake su addinin Allah ya tsaya da kyau an muka samu addini yanzu mata da shi muna muna cikin shi alhamdulillah shi ne Allah madaukakin sarki yake magana ya ce wa malam me ke gare ku la tuqatun fi sabilillah ba kun yaki saboda ala me ke gare ku me ke hana wannan su ga tambaya yake amma tambaya ta kaɗaitarwa da zaburarsuwa sai Allah ya ce wal mustaba a fina min rijal da kuma masu rauni daga cikin maza wani nisa'i da mata masu rauni wal wildan na kana yara waɗanda suke can cikin garin makka ba su hijira su dawo madina allazi ne kuma suke cewa rabbana ya ubangijinmu asirina Allah ta hishe mu Allah ta fitar da mu min hadihi al-qaryati zalimi ahluha daga wannan alƙarya wadda mutanen ta azzalumai su ne kafiran makka lokacin makka tana tana kashin kafirci lokacin su abu su fiya su ne shugabannin makka wato malin duk inda ka gama su yi suna addu'a da kutare da makaji da guragu da mahaukata da mata da ƙanaya suna addu'a ga abu malam da tsoron abin shi yasa ko roƙon ruwa za ana in akwai hali malam hada kana ya ga da su mahaukata ma ya samu a da su saboda wallahi malam mutane na wanda Allah ya suna sauraron su kwarai da su ba su da bani wata mahaukaciya a lokacin tabbatu an yi wani mugun bari don an ka sai roƙon ruwa an ka dawo sai ta ce ko ƙwaf wallahi mala babu tarihin an kai ta zuwa ana dawo babu zuwa fara ran nan sai wani cike na ji mahaukaci da tana fannin ko kwan ko bari wani ya tambaye shi mai ke mina jikin da ko kwan to dan an kai ruwa da wannan ga hili a jiki ba zan Allah shi yasa naka cewa Allah ko kwan da ya ta addu'a ke Allah ya rubuta ta gobe jiya ai malam gaya ma sai sarki musulmi ya sa sai ai mata daki nan da na an ce aka mata daki an ka tsayar da an kai mata daki nan na ko ruwa ba ta yi ba da an ka dinga zuba ruwa cikin gari ta fito malam sai suka ci kowa da kowa ai wani mahaukata shi ma nan kawai gari sai sai Allah ko da dahi ko da dahi da masu ɗaya ɗaɗɗahe ko ko ya yi hijir kamar ka shi sa mustada'afin ma furauni suna addu'a a lokacin makka annabi ya yi hijira ya batta sahabbai da sun ayi kowa ya kuma madina babu wanda ya rage maka sai mustada'afin ma furauni wanda yake maza masu rauni gurago da makahi da kutare suna cikin garin makka ba su iya zama su yi jira ga mata ga ƙanan ba su iya yi an wasu hana su suna addu'a suna sai rabbana ya a akhrijna Allah ka hishe mu Allah ka fitar da mu min hadhihi al-qaryati az-zalimi ahluha daga wannan alƙarya wadda mutananta azzalumai ne sune kafiran maka a wani lokaci waje Allah na min ladunka waliya Allah ka sanya mana wani waliyi daga wurin ka wurinka wanda zai shiga mu cikin wannan musiba waje Allah na min ladunka nasira kuma Allah ka sanya mai taimako daga wurinka ya taimake mu cikin wannan aiki ya mana yawa wallahi malam da musiba sai mu kuma ga mutanen kauye ana ta kashin ana ko sai su zuwa ba da ma ba sai in Najeriya ba da bala'i yawa mutanen kauyen can wahala yan kidnapper bandit a zo a kashe mutum gaban mata kai a kashe mutum gaban ɗiya ne ƙanana a ƙone dukiya suka yi burin da za a ce su ba ko 'yan najeriya saboda bala'i ya musu yawa saboda ta yawa musulmi duk abin da ya saka da mahukunta suna kyalewa a cikin talakawa wannan ya bari kuma wallahi addu'a talakawa ba ta bari duk wani mai kujera wanda ya da hannun cikin wangala duk mutumin da adda kujera ta gwamnati yana da hannun cikin wangala Allah bai bari addu'a tana nan kana ya suna yi wasu wallahi ba la har sun girma da su ma su kuwa yansu za a ga ana shiga da wasu ƙana yalgu ce wallahi shi gaban gaba ne aka kashe uba ne shi yasa wani malami ya ce wallahi kayan bom na kayan bom yaro a kashe uba ne gaba gare kamar an dafa bom ne wannan abin da ce sai ya girma ƙarfi zai iya kawo wallahi bala'in za a yi wa mina. shi yasa kaga mahukuntan wasu lokutan ba su ko damu ba su ko mu da kashin da aka yi mana ba kuma babu inda hankalin suka tashi za ga an taimaka an zama wa a a tattauna magana mai mahimmanci ga dina tsalala ga nina zuba cikin ƙauyuka na bayan allah da ba su sun daɗin gwamnati ba amma haka magana da aka yi daban bangiji allah ya fare sauraka yan uwa musulmi masu rauni sun roƙa kuma allah maɗaukakin sarki ya amsa shi yasa da allah ya ba su ya tashi ba su taimako sai allah ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo aka yaƙi makka aka kori arnan da a cikin kuma ƙarshen musu Allah ka ba mu ikon gane kamar sai Allah madaukakin sarki ya ce وجعل لنا من لدنك نصيرا ce waje Allah na min milla don karasira Allah ka kana mai taimako daga wurin ka wanda zai taimake mu a shi mu cikin wannan kafirci na na shugabancin wuri musulmi bai samu bai samu ta addini اجعلنا من من هذا الضيق فرجا ومخرجا وسخر لنا من عندك وليا ونصيرا الله كهوري من دغورينك وليا وني ولي مصوي نصيرا من تيمكم ريتو يتي وقد استجاب الله دعاءه يقى الله يا انشاء الدعاء فجعلهم خير ولي وناصر هو محمد صلى الله عليه وسلم sai Allah ya sanya mafi alherin wali da nasir mai taimako shine annabi Muhammad hina fataha makka lokacin da ya buɗe makka walamma kharaja minha waliyun alaihim attabun usaidin fa an saf mazlumahum min zalimi shine ce walamma kharaja minha waliyun alaihim shine attabun usaidin fa an min ثم شجع تعالى المجاهدين ورغبهم في الجهاد sannan Allah madaukakin sarki ya karfafa ya shajja a mujahidai kuma ya kwaɗaitar su wajen jihadi fa qala sai Allah ya ce alladina amanu yuqatilu fi sabilillah alladina amanu yuqatilu fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله ce alladina amanu wanda suka yi imani wanda suka yi da Allah suka yi da ku a mutu wurin Allah za a koma su zuciyarsu game da Allah su wallahi ɗari bisa ɗari to Allah ya ce waɗannan mutane yuqatilu fi sabilillah suna yaƙi saboda Allah wanda adda imanin kwarai in ka gaza yaƙi saboda Allah yake saboda mi saboda ya san rayuwar dama ga Allah sai Allah shi adda abuce kuma ya sai المؤمنون يقاتلون لهدف الثامن وغاية النبيلة وهي نصرة دين الله وإلاء كلمته سمو من السنة يأتي صبر دبت منها مدوككيا suna da wani wato wata manufa ita ce taimako addinin Allah da ɗaukar kalmar Allah kuma ibtiga a marar saboda neman yarda Allah fa huwa ta'ala waliyuhum wa nasiruhum Allah shi zai taimako su kuma Allah shine waliyinsu sai Allah ya ce su kuma kafirta yuqatuna fi sabilil dago suna yaki saboda hanyar shaytan ya za a yi su kai koman su da ba aisar su ya za a yi a kai shaytan yayi nasara kuma su adda yawa malam in ka diba duk inda haka manna masu yakin sun yi masu son su sun yi yawa masu zan taimakon gaskiya ya kaɗan na to duk inda haka mutum na kai kuma wurin taimakon ƙarya to shi ɗan na kuma yana taimaka ma shaidan don shi rinjaye yau ka diba a gani aka tashi ko mutunta aka ce ga abin da aka son ayi na gaskiya a taimaki al'umma sai ga da yawa da ba su babu wanda ke supporting don wannan motion amma ai an ka ce ga wani al'amari da aka son ayi yanzu kana ganin an yi goro an yi ruguwa bangiji Allah ya kare saboda haka su mu'minai suna yaƙi saboda Allah suna faɗa da ya za a yi addinin Allah ya ba. su ko kafirai suna yaƙi saboda shaitan wa amma al-kafirun fa yuqatu fi sabil ash-shaytan ad-da'i ila kufr wa dughyan su kafirai suna yaƙi ne saboda hanyar shaitan mai kira zuwa kafirci da kuma ƙetar iya sai Allah ya ce faƙatilu auliya a shafa ku tattaru ku yaƙi waliyan shafa malam ko ita kai ana gardama duk inda babu gaskiya wallahi ka shiga kada kai su foto rashin gaskiya don kai shigan ne wani lokaci ko abu abokai ka iske an gaba ana gardama irin gardama gada kuke da abokai kai Allah ma duk in ki ga babu gaskiya haka goyi bayan wala jayi hannu ko in kana expose din gaskiya yin support a samu gaskiya sai nasara amma da inda su babu gaskiya haka shiga ko nawa haka samu ko nawa aka baka ta bayan ƙarya goyon bayan ƙarya haɗari ne wallahi ba don Allah da ɗaya mutum albarka ya waye gari bai da albarka duk inda ta bai da albarka goyi bayan gaskiya ba Allah ka babu bikin gani sai Allah ya ce inna kai da shaitani kana da'ifa lalle makircin shaitan ya kasance mai rauni sa'ayu shaitan fi haddi zatihi da'ifun kai ko mana shaitan ka yi. ga iyakansa mai rauni ne saboda ka kai da shaitan da ifin idan aka kudinta shiga irin abinda Allah ya shiri wallahi shaitan mai rauni ne saboda shaitan da zara aka ce a ubi billahi ya gudu ya tayar tare da duk abin da shi ya karya kuma shaitan ya shiga makirci a to a musulmi a yaƙin badar yadda ya zuba arna suka taho sai da ya kawo su bakin daga ya aje su sai ya fara ganin mala'iku suna sauka yana ganin mala'iku suna sauka sai ya kwashe kaya ne yace inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah ce ni ina ganin abin da ku ni wala na na na tira wala suna ganin shi ne ya kama hanya ya ya haye ku ya haye gulbi ya tsallake ya wuce duk abin da ya shiga ya riga ya rushe da saboda kai da shaitana kana da ifa duk abin shi ɗan ya shirya ranar ta yi ta'awizi a uzu billahi mina shaitan rajin ta ga yawa amma haga amma kirsun mata sai Allah ke babbara Allah maɗaukacin sarki ce lalle ma kirsun mata mai girma ne shi yasa daga cikin tambayoyin da aka wa abul yazid a soji wani irin abu ne Allah ya sace su kuma girma mata aka ce kaidin mata don mata in suka shiga makirci da wahala Allah ya da wahala ta yi tafiya abinda Allah ya yi wallahi malam mata ko ku yadda ba kila ba taɓa yawan ba su malamai haka nan wa mata sun ka bari halar hadda annabawa sun wa bale mata bale malamai malam wani mutum na ya faɗa mata ta ya mutu ga santa ran sa sun tagara shi to akwai rijiya tsake gida ki ta tsoho katon gudu ta kaɗa rijiya ya kwata ta ce wayo ita Allah ki ta sheka ta koyi ko da gogayin fito babu shi yawon shiga sai ya faɗa ya ɗama ta sai ya faɗa rijiya ya bita da alaba ba ki ba bane wata masu ta taba samirin da tuɗe tsirara ta ce sai ya hau iske yana hau iske tsaruwa su tubo ko ta ce a tomin ta ya hau kasu wayo ita allah min ta ya hau ko da an ka hau gani san samun iske ya ce wallahi ba hauka kuka ce wallahi iske ka yana ya hau kasu in bai hauka ce bai yana hau iske haka da ku ya tara fa wallahi ku ya tara ku bugu ya kai yace wallahi ba hauka ce ba ai malam ko da aka Ahmad gogan naka aka kawo da shi aka aime ki gam duk da ku da galin bayan kuma sai yanzu ki wanda haka zaki ne ni ma idan ka san cewa wallahi kuma ta ba ba ba ba za mu ai malam sharrin mata yawa sai da roki Allah wata cikin sarki ya kare wal ma'sum man asamahu Allah mace ko ɗan karama ta an ba da labari aka ce akwai wani malami da ya littafi mujalladi babba game da matarsu mata iri daban-daban ya rubuta ya to bakin rijiya sai iska eh, yariya tana jan tana jan ruwa bakin rijiya sai ce eh, yariya da an tsamme ba isha sai ta kyale shi ta ke ya magana nake miki tabbi bai sai malam ka bari tunda ka ta dan maruwa ana dan maruwa ku sai ke bari faɗa miki duk makin da kuna tsare sai ga lissafin ga gaba ɗai duk makin da kuna a ciki sai in baba sai kwarai babu wanda babu tuna rubuta shi sai baba in gani sai mika ba ta ka a rijiya sai su ba kowan ka san shi a ɗaukar sahi a rubuta sahi واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين والله مالك roƙon Allah ɗaya yau yawan harkar mace ka roƙi Allah masu kukin kuma ka bi a hankali don mutane na waɗanda ba su da complete hankali amma in suka tashi sai su rikita mai hankali wallahi ya hauka kana limamin juma'a wallahi mace ka rikita ka in bayana ba sai ka tuho masallacin juma'a ƙarfe goma sha ɗaya kuma lalai sai ƙarfe ɗaya za a sallah sai kai ɗan manin sha ɗaya ɗan ƙarfe ɗaya da. saboda rikici sai roƙo Allah kawai kuma baka izma babu manzon Allah kuma da suka suka tare mai da hankali kuma masallaci ne guda da sauraka makircin mata wallahi gurbana Allah da kai da inna kai da kunna azim lalle makircin mai girma na ya kuma shi ko shi da aka sai inna karshe na kana da ifa makirci shi ɗan mai rauni ne saboda duk yadda ya kulla ranar kai bismillah kai ta abu sai ka wani. wata rana wani mutum ya hasala ido ne suka yi da jiyoji ne suka tashi sai manzo Allah ya ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu manzo Allah ya ce na san kalma guda in ya faɗe ta duk abin da kaji wallahi ya tafi da ya ce a'udhu billahi minash wajen rajim to shikenan duk abin da annabi shaitan ya riga ya ya wuce an kore shi ya an watsa ne kaya gaba ɗaya wannan mutum ya kace ya kace annabi ya ce a'udhu billahi da ka faɗi shikenan zaka shikenan ko wannan bawa Allah yana faɗin a'udhu billahi minash shaitani shikenan sai duk abin da annabi ya sauka to saboda ka ƴan uwa musulmi ku nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan ko kuma tsarin Allah daga sharrin mata tana iya sa ka tarkon da wallahi malam sai kai mamaki waya an ciwon ga abu faruwa ubangiji Allah ya kare shi na Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum ba sai ta kokarin Allah ka bamu damu yi yaki Allah ya ce a ku dai ku kama kan ku dai ku yaki ku dai sallah kawai saboda haka shi yasa suna son a ba su damar su yaki Allah ya ce a lokaci bai yi ba subhanahu ta'ala ya ce alam tara ba ka gani ba ila alladhina zuwa ga waɗannan da qila lahum abtu musu fu aydiyakum ku kame hannayen kada ku yaki lokaci bai yi ba abinda aka nema da ku kawai wa aqimu salata wa azzaka ku irin Allah ku bar zakka ku rike tsaye ku yaka abinda kawai aka nema gare su kada su yaki su dai su yi Allah suna ba da zakka kawai da suka matsa suka matsa a lokaci yayi Allah ya ce falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajibta musu yaki aka ba su dama idza fariqun minhum sai ga wasu jama'a daga cikin su yakhshawna suna jin tsoron mutane gaban su ya faɗi ba duka ba an ce munafikai cikin su sai su gaban su suka ba su iya yaƙi su bayan sun ce ba su iyawa suna jin tsoron mutane ka kashe ita lafi mutum tsoron Allah gaban su ya waɗe ka a kashe su ya shaunar nasa da kashe ita lafi suna jin tsoron mutane ka jin tsoron Allah au a shadda kashiya kai ma sun mahajin tsoron mutane bisa ga Allah ku shi yasa kana ganin shi musulmi mumini ya hidin tsoron Allah bisa kowa saboda shi wannan mutum ɗin da za aka jin tsoro zai shiga ne ke kamar bai iya komi sai Allah ya bashi na zuwa faruwar wani mutum da aka yi kidnapping ɗin yace mana ran nan kawai muna muna hannunsu yace sai su ta farka su ƙarmi mu da kawahunmu da mashin ai muna mugun ƙarmi yace ran nan kawai dai wallahi mala yace suka yi mugu da yace ba haka ka ilmi ne yadda ko ta tafki babu kawa ta ciwo take suka daka mai tsawa yace wallahi haka suka tsarge su yace suna suna kasu ayyukan ayyukan su da dare sha biyun dare yace ko da ya ta sai ga an bayyana babu falka kawa yace sun yi ayyukan su ya farta kenan sai ya tadda abokin ya ce ne wallahi babu kaɗa tsawon ku an bayyana ku mutane sai wurin wata su sai buɗa wasu shi ma sai ce wallahi shi ma an bayyana su duka biyu sai ce wani kashin mutu sai an yawa muna zuwa wurin da wallahi ya ce kashin malam sun ka tashi ya ce wallahi kun sha biyun daga suka suna gudu ya ce wallahi fara ta waye suka ce ba saura ku so suka ce wallahi ba suka ba su ita kuma kudin ka a cikin su a halbe su yadda suna son ka cimma hanya sai ya to aboki ne haka hanyar kama kai magamu da su suna sun ce wurin farauta mu kauce mu hanyar da mu bi daji da sun ka bi daji ma suna take wata jako sai sun ka cimma wasu mutane sai ce garin can da ake suna tun cikin garin nan suna faɗan mutane saboda ka mu ma fi uwa mun kai ku to mu lalle wallahi sun ka suna kallon da sun ka wuce Allah ya fitar da su yana ba da labari ga irin daurin da an kai musu mugun dauri ha da tarka sai amma aya aya ayatul kursi aya guda sai Allah ya kwanta sadiya kafin wannan aya yasa wallahi mutum ya dogara ga Allah kada ki tsoron wani mutum duk abin da hakamu sun yi wallahi sai Allah ya bashi bin wa qalu suka ce rabbana ya ubangijinmu lima ka saka Allah Allah saboda yake wajen samun mana yaki me yasa ka samu mun yaki saboda dole don mai kawai samuna yaƙi ya jiki. laula a kartana allah inda ka ɗan jinkirta mana ila ajalin ƙarfin zuwa da lokacin makusanci nan gaba kaɗan sai yaƙin nan mu yi shi amma yanzu an ce mu yi shi allah ina muka yaƙi an ce muna hukunci ke wannan magana halla a kartana ila ajalin ƙarfin hatta na mutu bi ajalina wala na kutar wai har sai mutu saboda ajalin ba sai mutu an kashe murin yaki? sai Allah madaukakin sarki ce kul mata'u dunya qalil ga ya musu jin daɗin duniya ɗan kaɗan na ko da ka shekara ɗari za ka mutu kuma ɗan abin da ka ci ba komai na ba ka ci komi ba yanzu mutu inda za a ce abin tun da ya ci buhuno ya ci duniya tun lokacin da aka yi shi hayar bai ba su da yawa ruwan da ka sha da ruwan ka sha ba ku da yawa kuɗi nawa haka shi turon da Allah ya yi ka duniya abinda ka kashi abinda ka ci abinda ka sha nawa ka kashi to dukan su yan tattara su wallahi malam kaɗan ne daga lahira abinda Allah zai baka lahira ɗan nan duniya abinda ka ɗan kaɗan mata'u duniya qalil amma yanzu yanka jibga ma abinda ka ci da ka sha sai ga mai yawa amma lahira abinda Allah zai baka yayi wani sai Allah madaukakin sarki yace wal akhiratu khairul liman ittaqa wal akhiratu khairul liman ittaqa wa tuzlamuna fatila Allah madaukakin sarki yace wal akhiratu lahira abinda Allah zai baka lahira na abincinka da wurin zamanka da hutunka wallahi mala khairun shi ne mafi alherin limata ga da dole ga wani tsoron Allah wanda ya kiyaye dokokin Allah ya yi wa Allah abinda Allah ka so sai Allah ya ce wala tudilla wa umma fakilan ba a zalunta mutane ko da da dan yaggiya nan a cikin hukun da bino dan wani ɗan tsagiya dan wannan zaran da a cikin ƙorolan da bino kan kun dai gane shi ko wallahi hada shi ba za a rage mutum ga da aikin da ya yi saboda ka yan uwa musulmi ta rayuwar duniya da kankane ta mi yawan ta ya karanta sannan cuɗe take da wahala yau kan daɗi gobe ba kan daɗi wani ya bata mare wani ya faranta maka da to duniya haka na kaji aka san mutum ya ta male da ya hankuri har ya kai ƙarshen Allah ta'ala ya ce aina ma ta kunu yudrikumul maut aina ma ta kunu yara na karatu jirgi ya ɗauke wata sai sama Allah ba ɗaukakin sarki ya ce mana hukai masu tsoron mutuwa su ba zuwa yaƙi saboda suna jin tsoron a kashe su sai Allah ya ce aina ma ta kunu dina hukunta a duniya duk inda kuke yudire kuma mautu mutuwa za ta rike ku za su isko ku walau kuntum fi burujin kuna kuna cikin gidaje mushayyada abin da hukawa sama benayen sama mana wasu iyakar wanda shugaban ƙasa ne a cikin yana cikin bila allah ya ɗauki rayuwa ta ga security ga kowa security wanda aka yi da wanda ba a amma duka mala'ika mutu a shigo da jama'a sai aka ɗibirar shugaban ƙasa aka fi babu wanda ya haɗa wasu iyakar wanda yana cikin jirgin sama allah ya ɗauki rayuwa ta to balewar suka shiga cikin jirgin ruwa titanic suka shiga shi wanda ya jirgin da kai ne ya ce ko Allah da ya halitta ko Allah da ya halitta bai isa ya kama da wani wanda jirgin illa ba ko ba haka na ya ce ba jirgin nan zuwa guda ya fice ba ko magani ne ba da shi da wanda a ciki gaba da shi da wanda a ciki duka gawaki da su mutu kuma an kai ta yawon baɗansu ba sai da su sai da kyar da ke aka fara sansanin inda su bayan an daga an gama su Mana mutuwa ko ya sa iska mutu mana akwai wanda ya gama kwanciya da iyali da yarsu ba ya ka zama lahiya annan lahiya ta yi lau akwai wanda cijo garin ga wallahi ta su ya zai wallahi shi isna mutuwa ya gama sallar isha'i ya yi komi ya shiga gida aka kawo bi abinci ta kya su ya cizo cizon kya su shi isna zai mutuwa lokaci ya riga ya قل إن الماء sarki ce kulka faɗa ya rasu Allah innal maut la tafiruna minhu lalle mutum da kuke gudu da gare ta fa inna hum la za haɗu hada kuli kana tun ka shi da gudu kana gudu mu da koka. shi yasa bahaushe yake ita mutuwa duk wannan gudun ta wa ka shi ka cin ba wanda ka bude shi gaba da gaba da ita shi ba babu wanda da shi wannan mu gani ba kaga mutum ya kawo mutum yana wasa da shi har sawa gabaki har sawa gabaki yake bakin mutum wanda in ya sare mutum sai dai sai dai wanda Allah ya yi amma ya ɗauko baki ne sa ga bakin mafi ko mai tsara ne bai mai komi duk da yanci wani ya tsoko gajera in gaya ma da ya sa ga bakin sai su kame harshe wallahi ce da je mutuwa a ga an yi da ajiyar ke sau da ilba mafi jina wanda ta ɗauka abin gaba yana daga cikin mutum zan da bai faye bai faye hankali ba eh ba cika wasa da shi to da shi ne mugu haɗe wanda ko iska ya buga wani bikara ga cikin sakin tara da saboda haka duk masu son mutuwa sai gabata abu da su in uwa musulmi mutuwa da yake ainihin sai a mutu ko ana jirgin sama ko ana ƙasa abin da aka so ga mutum ya gyara aiki ya zama cikin shiri ko yoshi كل نفس ذائقة الموت ثم kuma sannan zuwa gaimu za a mai da mutane to za ka duk ɗauki guda guda ɗin yadda haka ana yi mun yi karatu kwanan baya muka ce Allah zubi na yake na rayuwa duk mai shekara ɗaya da cijiyar zai ga an kwashe su yanzu sai kwara kwara ɗaya aka bari ba kara ɗari ɗari annan su na annan yanzu su ma yan hakwashin siya da abin zubi wasu sannan sai ga kanan kana ganin kai yaro kace wata sai ka zama ciki sai a jaye kuma sai a kawo su haka rana duniya kai zubi na kasa malam ko gidan ku sai ka diba a gari wa dawa an kai aka yi da sun sai kana ganin barin kaza ai ma hmm. malam ba a barin amma har yanzu wani shi bai jiga jiki ne lokacin mutuwa ya amma Allah na wa mutane wa'azi kai wani ciwo in ka yi ka ji an riƙe ka je kai da man ya za kai akwai wata rana na dawo da sakwato da cikin mota mota kasuwa lahiya lullu buru sakwato wallahi ba zan su haya sai ji wani irin ciwon kai ya taso inu kuna zubar da hawa sai ji wai ko ta yi daga ta tauna wallahi ba lafiya launin burkukun ba babu yunwa babu komi haka ɗai sai ciwon kai zaburo ɗai malam ko da tuwa arzun ko gani bai da saboda ka ire-iren waɗannan rashin lafiyoyin mutum na yanzu kuma wata rana kana shiga mota ga ta wani irin sai a yi ɗanbanin ba a kuma sai a yi ta akwai abubuwa dama za ka gani sai ga ɗanbanin ba a sai a yi ta amma wallahi wata rana ya an ka shiga ba a kuma gaskiya ba kullu nafsin za'iqatul maut hmm. wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna ya kamata eh, eh? a <laughs> Allah madaukakin sarki ce kullu nafsin za'iqatul maut ko wacce ne ke da zahin mutuwa Allah ya ce wa nabluukum bi sharri wal khair muna jarraba ku da sharri da alkhairi dai zama fitina gare ku wata rana alheri ya dahe ka ka ji daɗi mala ka samu wani gami ka yi ka shige gidan ka daɗi haka kwarai daga kana ganin wani in yayi an samu wata sai ya ga wajen mai kaza ya samu kaza sai babba ya sai an gyara masa shiga gida wata rana kuma wallahi in mutum ya fito ko ko limo bai kasu haka yanzu na gida ana dibin leda gami babu kotu shiga gida haka na hannun sake to haka nan ana jaran mutane wata rana a san wata na a sha zuma wata a sha wata to shine Allah ba dukkan sarki yace in wa in tusibhum hasana su munafikai in alheri ya same su suka samu jin dadi ya qulu hadhihi min indillahi sai ai wannan daga wuri Allah ne Allah na son mu dan kafin mun samu alheri wa in tusibhum sayi'a idan wani mugu abu kuma ya far musu ya same su ya kulu sai su ce hadihi min indika wal daga wurin kan ya manzo Allah duk kana haka wani wanga wanga musiba zuwan kana wanga bala'i ya same ku. shi munafiki in ya ji wata musiba sai to wallahi zuwan mutanen ka da ba su ba sun zama su ta can amma in ya samu arzikin daga wurin Allah in ya ci bane kuma sai ce a wurin na dalilin kawon ga sai ya azama wani sai Allah ma madaukakin sarki ce kul kullun min indillahi ta gaya musu dukkan su daga wurin Allah da alkhairi da shari daga Allah sai Allah ya ce fa mali haula'i fa mali haula'i wahabi ke ga waɗannan mutanen ne la ya duna ya yabba hunna hadisa ba su su magana da aka gaya ba. ma sha'anuhum la yabba hunna al'ashiya kullu ha bi taqdirin ba su fahimta cewa abubuwa dukkan da kadartawa Allah ne in ka samu jin daɗi daga Allah ne in ka ci bane kuma daga Allah ne ba su gane wannan ya kamata mutum ya gane cewa duk abin da ya samu daga Allah ne abin da ya rasa daga Allah ne shi na kawo ga 'yan kasuwa matsala ba su miƙa al'amari da Allah to duk wanda a haka kuma bai rabuwa da ganin lahin mutane kullum sai ya ga lahin wani ya an kuma ɗai kafin sai ya ga lahin yara ne ya an ci ba kuma sai ya gom bai faɗi to wannan zargin su ne Allah ya huwa tawbiqul lahum ala qillati fahmi wannan zargin su na da saboda karancin fahimta ba su gane sun matsala ta'ala mu bayyana hakikatar imani sannan Allah ya bayani hakikanin imani sai Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah ma jin wani ba da maganin gargajiya yana magana magana wato cikinta akwai alfahari kuma cikinta akwai gaskiya yace ya rantsi da Allah sai da ya rantsuwa da Allah yace duk wanda ya ba magani in dai bai warke ba to abubuwa guda biyu ne yace na farko yana ɗaukar mutuwa zai mutumin sannan na biyu yana ganin mutum nan yawa uwayen laifin da ba su yahe ba akwai akwai bakin uwaye gare shi wannan wanda ba ya kasa warkewa kusan wato akwai rashin lahiyar da jin magani saboda ka yi taɓi in ka taɓa an ka taɓe ka wallahi duk maganin da ka sha ba ka warkewa sai a ita magunguna daban-daban mutum ya kasa warkewa alhari taɓi ka taɓa uwaye sun ji zahi ko ba su faɗa maka ba a ransu ya ba ko ka ta wani bawan Allah kan ka zalunta ya kwana kuka sai ya kasa warke su za kana ganin manyan-manyan gama su sata kayan mawuti in mutum ya wani rungumi ya tare shi ya tanyi an kai kuka da shi sai ranar duk Allah ya kama sai ya kasa warke sannan ya an kai wulli da shi an kai sai cikin layi ya yi tabi 'yan siyasa babu wurin kuwa da shi an riga an gama saboda ya yi tabi to an ba ka kayan mutane an tafiyar wa mutu sai ka to ka aje gidanka na biya 'yan siyasa ya an ka ba su kaya an ka tafiyar wa mutane idan an ba su ɗari sai aje maka ya 80 ishirin ɗaya zai raba eh wallahi ma a su ba su irin ɗabi'a هذا الله كذا كيف نقول عنك بعد يا رب ثمانين يا رب عشرين يا عدل كيف تمشي يا عدل لا عدل كيف أفهم في رواب يا عدل والله ما لك تعرف ما رواب دكتا تأخذ أكي أكي تأمتون والله دعا مني أعرف مو بوركي باين الله سنة دي kaga wani bawan Allah ya ce a yi ta billahi da cikin an cika fam kaza ya sa su ya sa hoto ya sa komi sai abubuwa sun hito sai kaga ya ce ai ina suke babu wayanda aka jin kunya da zaɓi ba a ɗan ba shi ke kawai ya yi gaba da su ya aji makai ne gobe kiyama za a wani shari'a sai ya biya kayan mutane ba to ire-iren wa'annan abubuwa da kan ganin wasu mutane sun fasa maka su kaya in Allah ya kai musu yawa sai kaga in ka kama su ba ku jin daɗi sai ga mutum ya dawo sai ya baka tausayi saboda akwai kayan arni ciki akwai kayan musulmi ciki akwai mace akwai namiji akwai yaro akwai babba duk kayan ma ka dangane ka ruji akwai marayu ciki akwai zaurawa ciki duk kayan ba eh da malamai akwai kayan malamai akwai na alamun biki ko ba gaskiya ba ni ya ganga ya rugi wallahi ba lawa wasu mutane abubuwan su ba ga mamaki wallahi ba wani da Allah ya tsawar shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ma a fabaka min hasanatin faminal duk abin da ya same ka na kyakkyawa na jin daɗi alheri da ni'ima ya sami ka daga Allah ana zaman da kai cewa ka so ga alheri ya saka ko wanda ya ce wallahi ina zama cikin talauci cikin dagan da aka kira shi an ka ba miliyan goma sha ɗaya kaga na aiko kwana biyu eh bai ya kwana ku bai kwana ba bai ya kwana to ka san da ga wanda bai saba wanda kila ko dubu ɗari ne bai saba rikawa ba ga haɗa biliyan goma sha ɗaya Allah ya bala ran kila ko kwana bai ila eh wanda zai yi wasu kuma mulki na da kai in ya gama mulki na da kai zai kasa ka kasan wani da an kai na kyauta sai hushi da kusa da ya ji kyauta ta kai kyauta sai hushi da kusa ko kuka yi ba wato an koma kara to ka mutu Allahu akbar to shine Allah kin sarki ce duk abin da kaga ya samu ka na kyakkyawan abu ka sani daga Allah Allah ya rubuta zaka samu yana sai rahama Allah ta shahe ka وإن يمسك الله بضر فلا كاشف إلا وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الله وعدك كم فرقيتي in Allah ya shafe ka da cuta babu ikirin ma da shi wa in yuri kuma in Allah ne yake da alheri kuma shi Allah bai kula ta duka ku to kuma da ɗan uwa musulmi da alheri da shari duka wurin Allah ta illa kawai mutum ya buɗe hannu ya roƙi Allah alheri kuma din za ka roƙa ka roƙa da yawa Allah wuri ne kayan suna da yawa ga 'yan ƙananan yara na Allah ya ba su alheri malam na halalin su lahiya lau malam na ga wani yaro na san da yaro na lokacin wallahi malam sai gashi Allah ya bude mai rahama ta yi ko bisa haya ya hikarhin miliyan ɗari abinda ya sa in ce haka nan mun yi zama da shi lokacin da yin shi ba cikin talaucin malam wani bi in abinci sai ya taho a kan mai abinci amma yanzu da Allah ya bude mai rahama ran nan mota ya ɗauko ta miliyan 60 yana hawa cikin lidar da Allah wanda ya hau mota miliyan 60 tana ganin su ɗaya na akwai وطبعا لك ما ما ما يفتح الله للناس من lokacin sarki ce ma ya fi lin-nas abinda Allah ke bude mutane na rahmat na rahma fala mumtika lahu ba mu irin shi ba mu irin ba Allah in ya sako ma ka dararo wallahi ba ba irin sai kamar ka dai Allah ka so shi yasa in kun je ruƙa ruƙa da yawa da an ce ma ga wani lokaci da Allah ka amsa addu'a to in ka daga hannu ruƙa da yawa wallahi ka roƙa ka Allah in ya jibgo ba sai jibgo abinda baka ita yi ba haka mutu yanka su mutu ba su yi abin da Allah ya fara sau da ka shi na Allah ba ɗaukakin sarki ya ce ma a sabata min hasanatin famin Allah duk abin da ya same ka na alheri na kyakkyawa famin Allah wannan daga Allah wa ma a sabata min sayi a duk abin da ya same ka mummuna na jarrabawa famin na suka wannan ran da gare ka ne kanka ne akwai abin da ka yi Allah ce bari a ɗan tsaye ka ta kasancewa ka yi ta wa ma ma a saba abin da ke dalilin abin da hannun ka suka aikata dalilin aikin kana kai kai ke cewa ko tun tuɓe yi Allah ma na akwai lehin da kai kuma Allah ya yi da yawa bai kama ka duka ba in kudinka sun ka faɗi akwai lahin da kai ba gaskiya ba kai su ba gabata cewa an kai ko masu da ta yi mai ba daidai ba zai gane yawa Allah ne haka ɗaya mata ta ce wannan hudu ta kasuwa a yi gidan sai su ke tuwo sai abin da ka taɓa ka sai taima shi sai ku yi faɗa sai ta yi gidansu to akwai lahin da ta yi ma Allah zai ci bari a biyu ta yi matar ka an taɓa ko ƙaryan kai lalata lahiya lauƙarin kai sai samu matsala ya lalata sabin kana an kai don ku gyara da jaraba ko ba jaraba ta ba to kwale wanda aka shiga gida ne an ka ɗauke ne ba shi wallahi mala akwai wani mutum da ya shiga jaraba wadda a babba gida ne ya ƙone duka gaba ɗaya ɗan garin ga da gida ne ya ƙone gaba ɗaya kuma wallahi daji sai an ka ɗauke mashin shi tuwahin sa wanda sai da an ka bayan shi ya sa gari malam ka sa abin ban mamaki <clears throat> sai ya tuwe sallah sai an ka bai <laughs> eh, kuma a akwai jarabar kuma a hasiban nasu yasu mutane suna da fan an yi tura ku a kyale su haka nan babu jaraba an yi kulu a don suke sun imani ba za a jarabe su ba Allah ya malata an jarabe Ke wata yana sai ka ce wai shin Allah wai mini ce wannan ana hadari gida ne ya fara ya shige da kashin gado ana ta ruwan sama ya Allah wani hadari ko da mun fita mun wasu kwana ba ku sai da kuke shi Allah ma kai shekaran da sai shekaran jama'an ka bai gidan wallahi ma to saboda ana gwada ma komai imanin ka gaba ka da kana da imanin ka wallahi ma sai a jarabe ka kana tunanin wai ina na kai taɗi ba ka cin goro kasan taba ba ka ko shaƙe ba kai bala ta shaye shaye da ba ka ba ka faɗan mata ba ka da wasu abubuwa kuma ga ka alarama ƙur'ani kana jan ƙur'ani kuma a taho iska ya fara da kusa wallahi ma na zaraba da an gaba Allah maɗaukakin sarki na sai ya jibi imanin wa zulzilu za a jijjiga mutum ta ya ji shirwai shirwai da Allah bai mini wai والذين آمنوا وزادوا الله ألا ألا إن نصر الله قريب الله مدوك كنبرك يتشي وزلزل سوء أن مكانا أن تجيغا أن تجيغا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى إذا من ظنص لهم في إيمان الرسول ويوش نتهم قال ذلك وانا بلا إيه من يوم فهو ذا نبي موسى هو ذا فرعون يقول موسى بلا قالوا أوذينا من قبل أن تأتي بعد ما جئت قال أطار ربكم mutane da musu suka ce an cutar da mu kamin zuwan ka ya musa haka ma bayan ka zo an cutar da mu sai su je ku yaku a sa rabbukum ana fata ubangijin ku an yi huli hulika a duwa zai halaka makiyin ku wa yastakhlifukum fil ardi kuma Allah zai maye ku bisa bayan kasa ku maye makasa fa yanzura sa sai Allah ya kallaga ya za ku aiki kirewa musulmi abin da aka gaya mana in ka ci boni wallahi jaraba kana aka son a yi a galibin na imanin ƙara ma girma Allah zai duk abin da ka rasa wallahi ma da musulun za'a Allah zai baka abin da ke abin da ka rasa inda ka da imanin da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa arsal naka linnaka rasular Allah ya aiko ka zuwa ga mutane kana matsayin manzo kai rasulullahi alheri ne kike ga mutane ba sharri ba ne wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ga mu shaidu kai manzo Allah ne shi ya aiko ka in har wani mutum bai da kai manzo to Allah ya zama shaidu a kan cewa kai manzo Allah ne saboda ka yan uwa musulmi ku bari mu tsaya nan wani eh nan ya tsaya tsayawa inda muka yi fuskar cikin karatun mu Allah ka yafe mu kai daidai kuma Allah ba mu da karantawa Allah kai muna tsari da jaraba da babu ima Allah alherin ka duka mana sun shi ya Allah sharrin ka duka Allah ya kare Allah wannan dama da muke cikin ta Allah ya karo mana a cikin dadi mun samu ruwan sama Allah ya ƙara wani masu albarka Allah kada ka babu masu wahalshe mu kuma suna da gaisu ya Allah ka sanya albarka su kawo baki daya muna ƙara addu'a Allah ba ta kasan sarki ya ji kan mahaifin Allah ramma Allah ka ba shi aljanna ko daga takardar rubutu malaka san kana da yake tambaya wa in za a jarabawa wace addu'a ya kamata mutum ya karanta to in mutum zai karanta da rubuta jarabawa ya ana son in ya zamna mace ya yi arwalla saboda arwalla suna taimakawa wurin shedan ba zai kawo ma har ya mantar da kai abin da ka sani ba sannan in ka yi arwalla ta karanta Allahumma la sahala illa ma ji ja'altahu sahala wa an anta zai zaidan ka sahala sai karanta wadda addu'a karanta ayatul kursi waɗanda ayoyi insha Allah zan karanta su da addu'o'i insha Allah za ka yi nasara cikin jarabawa muna da ku Allah ta'ala ya ba mu nasara baki daya duk ma yin jarabobi Allah ka ba mu nasara eh kuma shi karatu ko ba gaskiya kar mu sai yin karatu sai addu'o'i da za a ba shi eh asbabu ne kai karatu sosai abubuwan da ka san ka sani karanta su da da kasu sosai ka haddace su ka yanka da jarabawa sai a wallah ka shiga karanta Allahumma la sahla sannan kuma ka yanka ayatul kursi Allah ya tabbake ku kamar Allah ta'ala نعم يا الله نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه